أعوذ بالله بسم الله على بركة الله بلائل الصلاتين كاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم يوم هدي إشرين دقيقة رجب هجرانا دبو دبروه بتلاتين دشدة دبو دقوم غوة بيوت 2015 za mu yi karatu na hudu a cikin diwanin shehu abdullahi nufudi rahmatullahi alaihi a satin da gabata mun yi bayani ne a kan cewa shehu abdullahi ya faɗi cewa muka zauna tare da shehu muna taimaka masa game da da saƙon addini gabas taimako da arewa ta hanyar yi wa'azinsa da waƙoƙinsa da kuma rushe al'adodin da suka saba ma shari'a aka samu taro da yawa a lokacin ana ɓagen bayan haka har suka tafi a garuruwan kari suka kiraye su zuwa ga gyara imani da musulunci da ihsani da kuma hitabatun al'adodin da ke rushe uku dinnan aka ce nan ne fara samun karbuwa an yi tafi zuwa ga sarakuna domin bukatar haka din ana haka har suka shara ta garin zamfara aka same su shaɗannu suka watsa cewa majalisar shehu akan hada maza da mata alhali ba su binciken hakika ne ba a nan a wani wuri da ake ce ma muka ce akwai daura ta katsina akwai dauran a cikin zamfara wuri biyu shine akwai ta zurmi wanda akwai masallacin shi usmanu a wurin akwai ta bakura wadda bayan dutse take mazannanta fulani da hausawa to haka wadda ta cikin bakura ita ce suka haɗu dama shehu usmanu zamansa da ya yi shekara biyar a zamfara to ya yi shekara guda a nan dauran ɗin sannan sake tashi ya tahi a faru ya shekara hudu yana faru nema jangwar zai kere su a ranar idi a magami ta cikin nan sokoto ta can alkanawa a nan shi wannan malamin gani ya kori shehu cewa ba haɗa maza da mata ya bai tattuka ne guda biyar عليك ta ما na مباركة na مسكا وسكا من يلاقونا bayan haka sai jabatuhu ya kai abdullahi kai an mahi cincinta ka bashi amsa ma'ana kamar mai dan mai jawabi maimakon baitotan da yayi to shi da shi abdullahi ce fa kuntu sam'an wa ba'atan fa katabtu ilayhi hadhihi al-abyati anan bai ce hadhihi al-abyata ba saboda jam'ul mu'annath salim ne kuma bi ta wa alifin ka jumi'a yuksaru fil jarri wa ma'a to anan ya ne san mai martani a cikin baituttuka guda goma kaga kowane baiti guda ya samu ƙarin baiti guda kenan kuma daidai cikin baharin da ya masa cikin da ya masa raddi albaharul basiru shine mustafdilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun to shine shi Abdullahi wahiya ga baitotan da yayi na rabbi ga mustafa ya ayyuha adhan nabi kad jaa yursiduna sama'an lima qulta fasma'a anta ma qulna نصحت جهدك لكن ليس تؤمرنا وقلت سبحان هذا كان مبتنا إن الشياطين إن جاءوا لمجلسنا هم يبعثون سوء القول بغيانا إلخ يا أيها ذا الذي يا ولن mutumin da kadija a yanzu yurshiduna domin ya shirya shemu ga gani ne kenan sam'an lima kunta mun ji abin da ka faɗa ma'ana mun ji faninka fasma'a an ta qulna kai ko ka saurari hadin mu na ka saurari abin da mu ko zamu ne don maka gani nasahta juhudaka kayi nasiha matuƙa iya ikonka lakin sai dai kash laita kai ka laita ka ne kai ce bayani na can zuwa to uzuruna da dai kayi mana uzurin kiya ta ga Allah wanda abin da aka je hemu da shi kana buhutana ya kasance kakin karya ne subhanaka hada buhutana abu a can cikin suratun nuri inna sirabina haƙiƙa shaidannin mutane in ja'o ne majalisina idan suka zo majalisanmu ashe shi wanda zai kulla maka abin da ba daidai ba na sukarka to tare yake da kai kuma ya fi matsala sannan nan abin mamaki suna halartar majalisar shehu suna ganin yadda taka kwashewa a nan ya nuna sai suka watsa jita-jita domin an san suke zuwa majalisar to kaga sai mai karfin imanin tsaya bincike humu ya su ne ke watsa suna bararsu mummunan faɗa ɗubiyana alhali suna masu ƙetare mana iyaka suna masu mana ta'addanci to babban raddi idan mutum ya ce kana kaza ka ce mai baka kaza dinan anan a cikin alkur'ani allah yana cewa a ƙarshen suratul qalam وإن كان الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر من عالمه فأما هركن سورة ألا سيد يرنسوا ألا تسمون والكلام وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون كنا أبن سمي سكا ما متبع هكذا كما تشيني تشيلت لا نخالب بالنسواني دام إتأبب بما جلت سيوا فمع زيارة نسوان لوعدك إذ خلق الرجال بنسوان كفى شيلة to mu kasance muna cakuɗewa da muna hautsinewa da mata kai ya haka za ta faru waza wannan hautsinan maza da mata kunna nuhabbir ai shine ne muke tsoratar suwa wanda shi usmanu a cikin jifansa yana cewa وكل من ينكه امرأتك فلا يدخل دارك duk wanda za ta kama ya auri matarka ba zai shiga gidanka ba sannan ga littafi nan ya yi akan matsala ta fitan mata lakin sai dai kuntu na ce sallamna an kana zaka ba in kana zaka ba an ɗin nan ce mun yi saranda ne mun mika wuya cewa haka ɗin ya kasance a nan zai yi taslimin jadali can ya ce ba mu gano maza da mata to sai ce amma ɗauka bisa ga muna garwaya su to kan haka zan yi maka raddi kaga taslimin jadali kenan walakin sai dai la usallimu ba zan mika wuya ba an cewa rakana a basu Hamlar kara zube shine ya bil jahali a cikin jahilci kana shi shine abu mai kyau wannan ba abu ne mai kyau ba idirtikabin domin aikata a hafsir birrin mahi saukin wahal an wajabta shi a nan malamai na fikin su yi bayani cewa kamar mutum ne aka samu kama a ce kashi ya laƙe mishi kila aka aza duk abin da aka izawa irin abinci da dawo da dai sauransu sai zan makoshin bai wannan abin da ya laƙe maka bai jaye ba kamar kashi suka ce ana iya sai mutum ya kurɓa giya misali domin shi makoshi haramun ya kaso da ya ga giya zai na buɗewa sai ka ya wuce domin kakka mutu to wannan a haifar durre ne ta bu a haifar dararai to amma wajabta shi dole ne don kakka mutu to sai ce aljihalu ai jahilci muka fi yakan kafirta mutum ma domin jahilci kanin kafirci ne in ba in dai hausa muna yi bisa ga ɗuri kane isyana ya kasance sabon Allah to yau ga sabon Allah ga kafirci to wani ya fi sauƙin ɗauka misali an san sabo mana ba za a ɗauko kafirci ba don gudun sabo amma ana iya don gudun kafirci a hau sabo sai ce hadin biladun wa'annan garuruwan wajadna ƙaunaha mun sami mutanensu mazannansu gharaku sun noce sun kunzuma fil jahali a cikin jahilci to tun da mun same su a ciki sun yi nuta nan na uhu yanzu za mu hana su a nan na uhu za mu hana su an yadda huddina su fahimci addini ne kadikila hakika an ce tuhdafu aqdiyatu ana ƙaƙa hukunce-hukunce lil aqwami ga mutane a ƙaƙa musu hukunce-hukunce bi ma ahadathu gwargwadon abin da suka fara suwa suka haddasa za ka karki wannan nisana alhali yana ma'auni gare ka a nan riwaya biyu ce ta umarin mu azizi rahmatullahi alaihi cewa tufdafu lillafi aqdiyatun biqadri ma ahdasu min al-fujuri da kuma biqadri ma ahdasu min futuri can minal fujuri na fajirci ko kuma minal fituri na rauni misalin fajirci dori da imanin yayi yawa mutum ko da gaskiya ta bai iya rancewa to aka samu mutane sun fara canzawa mutum yana iya rancewa eh, yana da gaskiya har yanzan mutum na iya murje ido ya rantsuwa bai da gaskiya wani haya ce aka doka ya san ƙarya ce ya rantse kaga anan mutane sun canza to sai aka ce a taho da ƙur'ani qur'ani ma in za a rance sai an sa su cikin wata hukka haka mai gashi mai ban tsoro wadda ko babu komai cikin ta ban tsoro gare ta in ma zai doka sai an kama ta ta kalmar shahada a ce yanzu doka ba kai wani ji tsoro tun nan ya ki doka wani kuma duk da haka sai ya murje ido to mutane dole sai an hito musu da suka hito to haka kuma riwaya ta minal fito idan suna da rauni ma za a yi musu hukuncin gwargwadon rauni su wani idan ya taho da wani notion a cikin addini in dai ba roshi addini suke ba ana iya ɗanbi ne haka nan haka nan addinin musulunci ya rike shi takun shi kai ne zai ga abin ba daidai ba ne misali akwai wasu turawa da suka musulunta a nan Amerika sai suka ce to ai inda suka baro can sun zuwa mutanen can wurin bautarsu suna sa dish dish a wurin ma haka su a wuri su sa a cikin masallaci to da yake malaman wayayyun malamai ne sun san zamanin su kuma sun san abin da shahi na susa suka ce to an yadda amma da sharadin dish din da za a sawa ka a da kowace tasha in ba ta harka addini ba aka ce haka din ana nan sannu sannu har an ka cire gaba ɗaya saboda musulunci ya rigi ya kama su to ka ga yana shi da zaren nan da suka taho aka ce ba a yadda suna cewa wannan addini a cikin tsauri gare shi sai su ka koma turkin su mai tabo to ka ga wannan bi kadar ma da sunan fito wannan hadisi ne mawqufi domin ya tsaya ga tabi'i wa mali tabi'in huwa al-mawquf wa maqadu maqadu amin dama Eh, wanda ya tsaya gaba aiki marfu wa ma udifa lin nabil marfu kuma ni li tabi'in huwa al-maqbu la tabi'i maqbu'i da kuma ga sahabi shine hadisi mawqufi to anan baya baiti takwas baiti na biyu sai gode ma Allah ya salati ko nan ne raddi ne ga wancan domin shi bai hambala ba bai salati ba da ba ki sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa to shi ne ce alhamdulillahi dukkanin godiya ta tabbata ga Allah bil in'ami ma'abuci ni'imomi hadina wanda ya yi mana baiwa nan min alhadiya ne kuma salatu sannan daɗin ɗaukaka da daraja su ƙara tabbata alal mukhtari ga annabin zabi za a ga wasu duk wanda aka yana cikin sunan muke nan sunan sai aka ana kiran mutum mukhtar ko mustafa sai dai hausa musun ne sai muntari mukhtar yake hadina wanda ya shirya shemu shi ko min alhidayati wa innaka latahdi ila siratin mustaqim anan an samu jinasi ta hadina wanda ya yi mana kyauta da baiwa hadina na biyu wanda ya shirye shi mu ba ma san da ya faɗi abubuwa irin su al'amsal da marsiya da al'ibtikhar ya ce wa ghairu zalika da ma abin da ba haka ba irin su jinafi da kuma ishtiqaqi kamar da zamu cin mishi inda a can yace fa wajadnahum fi ghirratin fa agharna alaihim mun ka samu surabkane mutanen Burkina Faso muka kai musu hari lokacin da suka kitar gurbin nan za mu cimma wannan wa alihi da mabiyansa sahabihi abokansa saboda da ya samu a nan waƙar za ta samu nauyi ya ce wa alihi wa sahabihi abiyatu na kammula sai ce wa alihi sahabihi abiyatu na kammula da sahabbansa abiyatu na bautotan mu kammula sun tunwayi sun kammala wa adduha hubbu lisahin su goma ne ha'u takwas ba'u biyu wa tarihu abinda addat ɗinsu shi ne tarihi in ka gano na shakna ai mun riga mun rubuta shi mun rubuta tarihin ina shi ta? <laughs> ga shi nan na shakana shi ne tarihin shi ne get wato ramzi na yi wato nuna ɗin nan hamsin ce shi dubu Kafin ɗari nunin hamsin alif guda kenan lokacin hijira tana da shekara dubu da ɗari biyu da guda dubu da ɗari biyu da shekara guda amma yanzu in zamu nisa fa wannan aikin da suka wa junansu yanzu haka yana da shekara 235 biyu a lokacin da shehu abdullahi ya mai da martani ga wannan mutumin to a nan bayan ya ƙara cututtukan nan guda goma to zai taho kuma ya yi sharhi a kansu sharhi na abin da ya shafi na hau da kuma sharhin abin da ya shafi ƙarin bayani game da hukunce-hukuncen da ya faɗa a cikin waɗannan baituttuka din domin ilimi na mai yawa shi abdullahi ya dunkule a ciki shi ne ce wa ƙauli maganar da nini cewa na sa sahata juhudakacin cikin waƙa ila akhiril baitin fi ciki ne akwai hakus milaita shahi sunan laita ai laitaka nasihata juhudaka lakin laita tu'dhiruna laitaka akwai kawuri hu jaizun fi shi'r wannan ya halatta ga waka da abubuwa ke halatta da waka wa jaizun fi san'ati shi'r salif an yasrifa sha'iru ma la yansari abu ma in bai zirkita yana wa mai waka zirkita su da dai sauransu ka kauli sha'iri kamar zancen wani mawaƙi shine yazid ibn al-hasan ibn faqasi فليت دفعت الهم عني ساءة فليتك كي ka kai الهم da ka tunkuɗe damuwa an niya gare ni sa'atan ɗan lokaci to bayan wannan can zai sake koma matsala kuma ta abin da shahi na hau to shi ne cewa annal aula hakika mahi cancanta balin wajiba ba ma wai mahi cancanta ba abin da an wajibi alal mu'mini ga kowane mu'mini an yi husina zanna bi akhi ya kyautata zato ga dan uwa ne inna ba'da zanni ismu sai akwai larabci da ake wanda ga ma'aunin nahu ma bai kai ba cewa azannu zambun walau kana haqqun kaga ko ga ma'auni na larabci walau kana haqqan dai domin khabaru kana ne dan da wasu aza hadisi ne kamar ra'azu ne ko ranne ko suna aza hadisi ne to na ƙarya ne hadisi yau ne sanukum wa man araf nafsahu fa dalilun liman araf ji shi abdullahi cikin misbahu arrawi to anan wannan larabci ne wani shiri abu ne kuma ko larabcin ko ga hau ba a sake shi ba ma'ana ba a yadda da shi ba akwai matsala wani mutum gabana aka yi ya ja wanga larabcin gabana wani ya ce mai kyau in dai aya Allah za a kada ta ni babu rana <laughs> haka akwai matsala gaskiya haka mallami in bai tsoron Allah ka ga sai ya ɓadda mutane yana ya dunkula larabci ne sai ka aza aya ta in ba kai karatu sai ne na hadari na gaskiya rashin karatu musu ga larabcin abdan zamu walau kana haqqun hikayatan walau kana haqqan sababan to ne aya Allah kaga iri ne ko larabci ka dunkule ka ji hune haddin ya sai shi aya Allah shi taimake mu to shi shine yace ayyuhu sunan dalla bi akhi ya kyautata ma dan uwa ne zato mana wai awwila lahu ya masa fahimta mai kyau ma'ana ya kawo masa uzuri shine tawili dama ga jami'a ma ga anhu duk abin da ya kai mishi ma waje da muhimmalan abin da ke samun ɗauka littawo daga fassara mai kyau ma'ana ga fahimta mai kyau wa ya abirahu ya kawo mai uzuri fi ga wannan to zai za mu ce magana izir kitabu ɗin nan wa anna irtikaba ko wa an lartika ba a haffin dararayin hakika hawa ko a ce aikata mahi saukin cuta biyu wajibin dole ne ba ma ya kamata ba dole ne ijma'an bisa gaggamuwan malamai gaba ɗai dole a hau abin da yi sauki fiddini ga sha'ani na addini kamar misalin can da ne muku misali na idan abu ya laƙe mutum ga makoshi wa duniya kai ko ga sha'anin duniya ma za ka kai kan kai misali ila kai ne misali za a wata ma ko sallah ta yi ka sai takalma masu kyau ka yi ɗinki mai kyau ta da babbar riga sai zan kuɗin da sun ka rage guda ne ko dai ka sai agogo ko ka sai hulla to wani za ka sai haka sai ka ɗauke ta wajibi agogo sai zan wajibi tun da kana ma da hansaki to shine kaga ko ba sha'ani na duniya zai ka ga mahi sauki za ka aikata wa daruriyatul khamis da kuma lalurorin nan guda biyar wanda kowane lalura ne Allah ta yi wani suke addini addini babban lalura ce don haka wallahi kakka yadda akwai wani abu da zai jawo maka babban lalura na ta fahimta addininka wal aqalu hankalin kama lalura ce dai sai da shi shi ko aka yi ma registration cikin aikata abubuwan da ka yi don mutum uku an ɗauke musu alƙalami wanda ai yaro da mai kwana shi yaro sai yaba daga mai kwana sirar da kwalka da mahaukaci sirar da ji dama shi ko haka ko sun wani aiki ba za a rubuta ba kamar yanzu misali mahaukaci na lada ne in kuma yi wani lehi ba za a rubuta ba sai dai ne in mutum na da hankali ka gama haukaci ya taso to kai ta kanka don ko ya kashe ka ba a kashe shi sai dai a ce su ko mista sun ka ki daure shi tunda sun san ga matsala ce to wal aqalu da hankalin ka kaga shi hankali sai in kana da shi ne za a yi bayani a kanka game da rubuta abu khairan wa sharran wal kuma da dukiya na lura ce dole kana da bukata da ita rayuwa dole sai da dukiya wannan sabo da kuma dangantaka duk ɗaukaka da gudun martabarka idan nasabarka tana da matsala to akwai matsala don misali inda aka gane nasaba ba karama abu ba ce yanzu an ce walidu mai magira siffofi goma aka faɗa mishi da aka faɗi tara duk ya yadda da su wala ta ɗai kulla hallafin mahi hammazin masha'in binani manna ilil hayyin ma'autalin wakil autulin بعد ذلك زليم أنا شاء زليم سجرة واتي تاسوسا sai da ya bincike bincike lalle nasaba ce tana da matsala sannan ce to ya da daga siffa ta goma ko haka nasaba ba karama a wasu wal irdu kuma duk abin da zai kidan ma da mutuncinka dole ka kare su don mutunci lalura ne saboda in baka da mutunci ga idon jama'a ko gaskiya ka faɗa wani ba zai kula da ita ba to amma ha idza ta'arabat idan sun ka bijiro suka gitto yau ga addini za ta taba ko za ta ba hankalinka da ka da nasabarka da mutuncinka to hukuddin addini addini za a gabatar daga mashi asama sama wahtumila dararu ghairihi a ɗauki cutar duk abin da ba addini ba Allah hankalinka zai samu matsala ko dukiyarka ko nasabarka ko mutuncinka kai bai riki addinin nan ya zan shi an muhimmanci gare ka shi asama. sama fa huwa akhaffu shine mafi sauki min duk waɗanda abubuwa guda hudu min darar addini daga cuta ta addini ma'ana da ke addini a bashi mahimmanci ya hudu din nan za ta bar ta idan kan lura da zalika wannan fi mas'alatul abiyati ga matsalolin baituttukan nan kan lura da wannan matsala wajatta za ka samu dorara tarkin nisa'i fil jahal cutar fitabatun mata a cikin jahilci a cikin duhun jahilci la wajiba alwajiba alaihinna ba su san abin da addoli gare su ba bal ba ma haka ba la yarifna alislam aslan ho hoho ba su san addini ba to a bar su haka akbar ayyahi girman matsala min da hinna daga cutacca kwaɗuwar su ma'ar rijali tare da maza dararun dararun awwali awwali yake ba awwali ba domin cutar na harko shi ne a hita batunsu ga koya musu addini bai rikin zai koma ila addini ka addini ahul iman wal islam wal ihsan wa dararu thani cutan na biyu shi ne cakuɗe su da maza yarji zai koma kawai ilin nasabi zai taɓa dangantaka zai taɓa dangantaka ne to a shi abu ko zai taɓa dangantakan mutum to ya gabatar da addini don haka famhar ka lura da wannan don ƙoli na garwayo sai taɓa dangantaka amma idan ba su garwayo din ba to a nan ƙarshenta za su mutu da zahirci kaga ƙarshenta kafirci ba sai zan yana tattare da shi to ka wani kuma ya ce ai an nuna kamar don haka ana iya cakuɗewa da dai sauransu da yake taslimin jadali akan haka ya tahiye sharhi akan sai amma ma fi ghairi darura amma asali in babu lalura bi an ta'alamna alwajibi sun rige sun san wajibi aw wajadana man yu'allimuhunna ko kuma sun samu wanda ke koya musu ilimi aw koko yas'ala lahunna wanda zai tambayo musu ba ya sale ki ba ya ala saboda an din can bi an ta'alamna aw wajadna aw na lahunna ko ya tambayo musu sha'ani na addini min maharami kina zai maharami su ne irin dan uwansu aw dangin ko kuma mijinsu in bai san abu da ya tambayo musu to in sun ka samu haka mace ta iya shiga cikin musulunci yana iya jinsu lahunnan khuruj حرام ليس يتم التعلم دون لمن إلمي وفي شرح المختصر يجب تكي شرح الأول شيء المختصر أقوي الأول أقوي الثاني كشرح الخراشي كما الشيء شرح نخراشي وعبد الباكي بعبد الباكي وغيرهما دوسوس إيرن دسوكي فمن الجليل لكم مواهب الجليل da kuma almawaq wanda a tare da mawahibul jami da alkharshi wanda shi alkharrashi shi ne babban sharhi din bisa ga kharshi wanda shi musulmanu a cikin littafi na waziri gibado rahmatullahi alaihi wanda ya bayani akan karamomin na usmanu bayani akan cashin ranu yana gode ma Allah kasancewa ya hardace kharrashi din babban sharhin muhtasa ba ma muhtasar din ba kuma yana jin sa kamar da yake jin fatiha wannan haka shehu ya da shi to shi ne yake cewa wa amma khurujuhunna amma hitan mata ne majalisa ilimin zuwa majalisar ilimi aw bikirin ko kuma zikirin aw abin ko wani wa'azi fa yumna'ana minhu an hana su wa in kunna mu'azilatun 'anil rijal ko da sun tubu ga maza annan da tafsiri guda biyu ko da sun tubu da maza ma'ana ba su da mazan aure ko kuma sun tubu da maza ma'ana dai maza daban su daban kama abtabihim ibn arafa kamar da ibn arafa zai yi fatawa babban malami na cikin malikiya intahi a nan maganar ta kare to sai ci gaba da sharhi na nahawu وقوله nan na نمنعهم an yanka huddina fili ciki ne akwai hasku hamzatul istifhami al inkari shi mai shahi hamza ta tambaya kuma ta musu ai anamna'uhum shin za mu hane su ne wa kauli cewa da ne kada kila ta hudafu ila zuwa karshe wa qa'ilu zalika wanda ya faɗi wannan magana Umar ibn Abdul Aziz wanda ana ce mai Umar al-Asgar jikan sayyidina Umar ne saboda adalci ne ana ce mai jimi Umar sannan shi ne mujaddidi na farko gaba da sannan daga cikin banu umayya yake al'imamu shi ne jagora al'adal wanda shi ma adalcin gaba ɗaya ba ma wai adali ba ne adalcin ne gaba ɗaya kama ce ka ilimin gaba ɗaya ko ka kuɗin gaba ɗaya wallahu alamu duk sallawa Allah za mu komo ma magana kan umarnin adalaziz in mu haka ƙarshe wa ƙauli ce da ni wa ha hubbun a iddatuha ashara goma ha'u takwas ba'u biyu da kaulin ce da ne wa tarihu na shagala ai tarihul hijira annabawiyya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita hijira fi zalika lokaci ga wannan lokaci alfin wa mi'atan dubu da ɗari biyu wa amin wahin da shekara guda kamar dai yadda aka yi bayani wa huwa muradu sahibul abiyat al mutaqaddima shi annanuhat ma'abuci baitota da suka gabata da kaulihi ma addi idin sanatu lam mun hiya idin domin a lokacin da ya wannan aike shekara bata ida tun wayuwa ba to amma lokacin da shewa abdullahi mai da martani shekara ta ida tun wayuwa sauran watannin da basu ida tun wayuwa ba sun tun don haka dubu da ɗari biyu da shekara guda na sai ce ma a da tare da ƙarin ɗan ƙida na watanni to a nan dama umar abdulaziz da cikin adalcin saba abin mamaki ba ne domin jikan sayyidina umar ne radiyallahu ta'ala anhu akwai nan da ya ce ma wani malami ce duk gana kauce ka rike ni ka ce don me ni kauce ban yi daidai ba da kai ne ba wannan umarni ne daga cikin abin da ke shaidun adalcinsa eh, za mu ga misali da abu guda akwai wata rana a gwamnatinsa sai sun taso da shi da 'yan gwamnatinsa sai a ga su ya mutu ga hanya sai hankali ne tashi ya ce mai an gwamnati ne a bincika duk kashe wanda tsuntsu ko da aka bincika shi yunwa ta kashe shi ko ne to ne cike da abinci an ga gano dai ba yunwa ba ce ka ko yan gwamnatin adillai ne sai ce tsuntsu za mu tsaya bincike tun da ba mutum ba ne yake a cigaba da binciken tsuntsu an kai ta treatment din tsuntsu ko da an ka duba a shi kishirwa ta kashe shi ya ce to daga yanzu ya gan doka ya aika ma gwamnoni ne gaba ɗaya. gaba ɗaya mil kowane mil uku a gina dam dam na ruwa saboda kasan tsuntsaye su samu matsala a cikin gwamnati ne umarun abdulaziz kenan to shine aka yi tambaya wanda ibn hajar al-haytham ya ma kawo shi a cikin tadahirul janan wal lisan aka ce to mun ji umarun abdulaziz da babban adili ne shin ana kamanta shi da wannan da suke babban sahabi ne daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama gwarzo daga cikinsu mai yawan adalci din nan da tarin ilimi da ibada wanda shi shi karin kansa sahabi ne mahaifinsa sahabi mahaifiyarsa ma sahabiya wansa sahabiyarsa sahabiya sannan kuma mallamin sahabbai ne almajirin sahabbai ne almajirin muhammadu rasulullah katibul wahayi shine muawiya tun abi sufyan radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma shi wannan adili za a kamanta shi da umarun abdulaziz saboda adalcinsa umarun abdulaziz za a karanta shi da za a kamanta shi da muawiya kuma wanda aka wa tambaya wa abdullahi ibn mubarak ne babban mutum ne kwarai a cikin addinin musulunci to ga abin da ya bada ansa yace wallahi innal ghurar alladhi dakhala fi anfi darasi muawiyata مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من أمر بألف مرة صلى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده فقال معاوية ربنا ولك الحمد فما بعد هذا الشرف الأعظم تيتشي والله نار إلى الله أنا باوي دم باء يدابني دم كوما لمن كأيبا سيارن تيمكو أبو أدوكي مغانا دمهم منشي yace na rince Allah hakika korar da ta shiga cikin hancin dokin Muawiya a lokacin da yana yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam an san yaƙin tabuka tare da shi aka yi shi yaƙin ma ne tare da shi aka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi a auna kura hancin dokin muawiya ga ne a ada umarun da abdulaziz fiye da dubu ba ma dubu ba ga ya yace wallahi kura hancin dokin muawiya ta umarun da abdulaziz fiye da dubu yace dan mu'awiya samu kai ne yayi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki yace sami Allahu liman hamidahu mu'awiya ce rabbana lakal hamd yace wace irin daukaka ta kai ga yau ma'aiki da dan kai ma mu wannan ba karamar daukaka bace kusan an zamu ta takaita Allah subhanahu wataala shi kara taimakon addini da masu taimakon addini in Allah ya so idan mu haka wani sati za mu je inda ba zangon a ranar idi ta layya ya malamai sun kai dubu ma kuma babban manufa shi ne yake target ya ba su kuɗi masu a nan magani cikin nan cikin jihar sokoto ba can magani ta zamfara ba ya ba da kuɗi masu yawa duk waɗancan suka amsa amma shi ne ke ce ni da jama'a ta ba mu da bukata hashewa abdullahi ma ya yi baitota akan haka shi ne mai abubuwa guda biyar maimakon miskali din nan guda biyar in Allah ya san za mu ji da ta kaya alhamdulillahi rabbil alamin